depois. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da mulkin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke karewa a mako mai zuwa. sannan kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu muna kuma tafa da labaran wasanni daga Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata wani babban jami'in Rasha ya yi kirarin cewa sojojin Moscow sun dakile wani harin tsallaken iyaka daga Ukraine. kuma rasha ta kashe sama da mahara saba'in a wata fafatawa da aka kwashe sa'o'i ashirin da hudu ana yi a cikin yanayin yaƙi yana da wuya a tabbatar da sahihancin ikirarin game da farmakin da aka fara a jiya litinin ko kuma mawa ya kai shi moscow dai ta ɗora alhakin harin akan sojojin ukraine da ke zagon ƙasa yayin da ita kuma kiev ta ce san ba haka ba ne bore ne daga masu adawa da kremlin mataimakiyar ministan tsaron ukraine hana maliya ta faɗa a yau talata cewa 'yan adawar rasha da basu ji daɗin manufofin shugaban rasha vladimir putin ba su ne suka kitsa haran waɗannan masu kishin ƙasar rasha ne bisa ga abin da muka fahimta mutane ne da suka yi wa gwamnatin putin ta waye a cewarta da alama wani shugaban kungiyar al-shabab ya tsallake rijiya da baya a wani hari ta sama da sojojin amurka suka kai somaliya a cewar kakakin rundunar sojan amurka a yankin afirka da ake kira africom a takaice bayan binciken tantance barnar da aka yi a farmakin rundunar africom na tunanin cewa wani shugaban kungiyar alshabab ya jakata sakamakon haran abinda laftanar timothy s petrak mai magana da yawon rundunar africom ya faɗawa muryar amurka kenan a yau talata petrak bai bayyana sunan shugaban na alshabab da ya jakata a harin na ranar ashirin ga watan mayu ba wanda aka kai a garin jaleb inda 'yan alshabab ke da karfi mai tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin birnin mogadishu sanarwar dai ta ce binciken farko da rundunar ta yi ya ce babu farar hula da ya jakata ko ya mutu to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen tunawa da ranar yaƙi da cutar yoyon fitsari a duniya. Wato rana 23 ga watan Mayu na kowace shekara. Inda ministan kiwon lafiya na kasar a yau yayi bayani game da halin da ake ciki a Nijar da irin ƙoƙarin da gwamnatin kasar ke yi wajen kawar da matsalar kafin shekarar 2030. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ita dai cutar yoyon fitsari na kama ɗiya mata ne da ke samun matsala musamman saboda ƙanƙanan shekarunsu a wurin haihuwa ko daɗewa ana naƙuda ba tare da samun kulawa ta gaugawa ba daga ƙwararrun malaman kiwon lafiya abin da ke jefa matan da suka fada wannan halin cikin rayuwa ta kyama da matalauci da ta kunce rayuwa a cewar dr idi iliyasu mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar nijar a lokacin da yake wa 'yan kasar jawa jawabi ta kafofin yada labarai na gwamnati a madadin hukumomin kasar albarkacin wannan ranar ta yaki da cutar yawan fitsari a yau ta duniya kasar ta yi kokari amma akwai sauran aiki a gaba ya kamata mu kakkaɓe kuma mu karkare cutar yoyon fitsari daga kasar mu wannan ko ba zai samu ba sai mu baiwa ɗiya mata damar kai ga asibitoci da ke kula da lafiyar ɗiya mata a ko ina zauna a cikin wannan kasar hasali ma ya kamata mazauna karkara a dama da su wajen yaƙi da ma waya kai game da wannan cutar ta yoyon fitsari domin a rinka rigakafinta. Suma malaman asibitin sun yi amfani da wannan damar domin faɗakar da al'ummomin wannan ƙasar game da cutar ta yoyon fitsari. Malama Ramatu Abdullahi nan nake asibiti babba To lalle dai yau ne rana ta mata masu fama da yoyon tsari. Ciwo ne da mata ne masu haihuwa suke fama da shi. Eh, musamman mata waɗanda sun kasance ba sa awon ciki ko ko ba su zuwa asibiti. Abin matsala ta farko mai haihuwar da shi misali a ce mace tana nakuda ta zamna gida ba ta tai asibiti ba. Daga bisani malamar asibitin da ta ce suna samun mata masu fama da wannan matsala a asibitocinsu musamman waɗanda ke tsallakowa daga tarayyar najeriya ta yi gargaɗi ga ɗiya mata domin rigakafin kamuwa da cutar yoyon fitsari mu dai shan hankalin da muke yi ga mata masu ciki dan allah da annabi ana da ciki a zanyen awon ciki a zanyen awon ciki kuma sannan a bar zama gida ana haihuwa kuma sannan da kaji naƙuda ko ya take naƙuda ba ɗaya take da ciwon ciki ba ko ya kai shi ta kai likita a duba maka a gani tunda kai ka zauna da gida da kai da jahili duk ɗaya tunda baka san abin da ake ciki ba kai baka iya yi ma kanka komi ba ka zauna gida abu har ya yi kamari ko da za a kawowa likita-likitoci ba su iya yin komi kenan in ka kai kuma ga yoyin hitsari ka gani sai kuma hankuri ita dai wannan matsalar kan haifar da rabuwar aure da zaran mata suka fada wannan tarkon saboda rashin hankuri da karamcin imanin waɗansu mazajen haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. So madalla. Batun taɓarɓarewar tsaro da kuma kuncin tattalin arziki suka fi zama abubuwan tattaunawa tsakanin 'yan Najeriya musamman talaka kan mulkin shugaba Buhari na shekaru takwas da alamu mutane kan yi magana akan waɗannan al'amura don su nuna cikin abubuwan da shugaban ya yi alkawari a gyarawa idan ya ɗare kujerar shugaban ƙasa daga abuja ga rahoton hawa umar wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro abin ba ma ce komo kasan kawai tana bukatan addu'a tana bukatan addu'a kana gida damuwa in ka fita ma gida damuwa kuma dole a fita nemi abin da irin bayanan jama'a kenan da wasu su duk da kalubalen da ake fuskanta kan ce a yi fatan alheri ko addu'o'i don samun sauki ga farfesa Yusuf Usman da kan bada gudummawa ga lamuran tsaro ya zama mai mahimmanci a nazarci asalin abubuwan da suka haddasa matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu jihohin arewa maso maso yamma. ya sa Zamfara ta zama haka? Me sa Najeriya ta tabarbare yanzu? Me yasa Kaduna ta tabarbare? Me sa birnin gwari yanzu ya zama wurin da ba ka iya zuwa? To ba Abuja za a nemo ansoshin ba, wuraren nan za a koma a nemo ansoshin a zauna. Wannan rantsuwa da suka ɗauka, tuna gobe kiyama Allah zai tambaye su 'yan siyasan nan. A koma a gyara. Saboda haka akwai inda soja zai iya yi, akwai kuma wanda gaba zai yi wa karfin zai kawo karshen wannan abu ba. Fred Manjak tsohon ma'aikaci ne a ma'aikatar labaru wanda ke da larurar kafa kuma ya jajirce har ya yi ritaya ya nuna korafin rashin samun kulawa ta musamman ga mutane irinsa ba kamar ma waɗanda ko aikin ba su da damar yi ba. Ba a bar na wala kamar gan mutum ba. Ba zan gaya maka sunan country da na je ba lokacin da muke aiki. Muna airborne ban sani ba da muka sauka. Ga wuce a aje ni ne ni kawai mai na kasa a ciki aka ɗauko wheelchair na shiga aka kai ni mota har hotel na je na zama kamar sarki na ce ta ah ka ga me nake yi a Najeriya ne at that point a ƙarshe sai na tuna ni ai ni dan Najeriya ne da na dawo ba wheelchair na gani a nan biya Azikiwe airport ba da ɗan sanda na dogaro inda ake neman taxi in my own country among my own people haba wani ƙasa ne wannan A wata amsa da ya bayar kan tsaro da makuncin rayuwa mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce, shugaba Buhari ya yi tsayin daka wajen rike amanar ƙasa don haka jama'a ya dace kowa ya rika ba da haɗin kai don samun cikakkiyar nasara. Barnaci ce ake wa al'umma, ake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa. Ba wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa don a cikin wannan. A haɗa kai, a maganin wannan na da shi da gwamnati ba ta jayayya da 'yan najeriya kan wannan matsala kowa ya yi da cewa akwai abin da ke damun mutane kuma zai zama abin da kai ci a yi ma a jawo siyasa ci fatan mu shi ne duk wani dan najeriya daga jihar sokoto daga katsina a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ba da cikakken goyon baya maganin bayan Wani sauyi a nan a ƙarshen gwamnatin Buhari shine rage ɗora matsalolin ƙasar kan tsohuwar gwamnatin PDP inda gwamnatin ta APC kan ce ta ware makudan kuɗi a kowane ɓangare don kawo gyaran da ta yi alkawari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ah, kafin mu buɗe layin wayarmu, kuɗan shakata da wannan waƙar. ka hai hasashe na. da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. To madalla yanzu kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru takwas sannan me kuke sa ran ganin sabuwar gwamnati za ta mai da hankali a kai lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufili biyu biyu sufili biyar biyu shida biyar biyar Hello da wa muke magana daga jihar Sokoto. Kana tare da Gardner Koganga. To kaɗan ɗaga murya ka kaɗan ba ma jin murya ka sosai. Gardner Koganga. To muna jin ka. To, ina magana dangane da mulkin da ake ciki na Gabago? Eh muna magana ne akan ah, gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru takwas. a ah, menene ra'ayinka dangane da wannan mulki nasa sannan kuma me kake sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsar to magana gaskiya ni na ra'ayi dangane da mulkin baban shekara takwas in dai ba ba da ba maya ba saboda akwai abubuwa da dama da suke ya same su kuma sun canza ya rufe da same su sannan kuma mu yan arewa har yanzu ta yamma mun da cewa mulkin baban mu daɗi amma mun samu saɓanin haka to a gaba kuma wannan gwamnati ta baba bola mai shigowa muna mata fata alheri muna zuwa allah kaddar cewa duka shirin da a cikin ta allah kwarar mana shi ya ba mu alheri cikin wannan gwamnati za a ci yanzu ina fatan mu ga gwamnatin baba to mun gode yanzu kuma za mu je jihar kebbi waye a kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da wa muke magana? Sunana Bala na Buta daga Shanga Local Government Samunaka, Head State. To Bala menene ra'ayinka? Hello? Eh muna jinka. To ni abin da ke ra'ayina da mulki da ya wuce bayana mai girma shugaban kasa. Ina ganin ban sani ba Malam Bala. Ina ganin ko kana da rediyo a kusa da kai ne don muna dan jin kara kaɗan. Eh, insha Allah sai dai matsalar network ina nesa da rediyo. Ok to menene ra'ayinka muna jin ka tun. To yanzu cikakken fata ta dai abin da nake fata da shi mai girma shugaban kasa wanda za a rantsawa la Ahmed Tinubu. Hmm. Sai ya tsaya da ya kwantar da hankalin su ibi talakawan Najeriya da halin da suke ciki. Yanzu mun muna fatan tsaro, tattalin arziki, samun ci gaba, gyara bangaren noma, to in Allah ya sa ya yi mana haka muka samu tsaro a gyara mana noma da ilimin mu in Allah ya sai mun samu ci gaba ra'ayina kenan bala na buta daga samu naka shanga local government to mun gode bala yanzu kuma za mu je jihar Zamfara waye a kan layi Salamu alaikum warahmatullahi sunana Nasiru Hussein Kurbi mai gwanjo sakataren mutagawa na jihar Zamfara jihar Zamfara to Nasiru menene ra'ayinka to ra'ayi na gaskiya ana son ba ma mai shugaba ne zuwan gado wato Ahmed Bola Tinubu shawara to siyasa ya wuce a ajiye maganar siyasa ga baki daya ya ɗauka kowa da kowa kamar yadda ya nuna cewa da atiku abubakar da bola eh, peter obi da duk wani wanda ya wada a siyasa al'umma ne kuma tare suke tun ana siyasa tun farko abinda addini su taso su haɗa kansu ga baki daya a gina najeriya duk masu bangaranci da siya da sauransu ga baki daya a ajiye haka ma ina so da gina da jihohi da suka fi gwamnoni duk ga baki daya a zo a haɗa kai duk maganar adawa a bai shi ga baki daya a jayayi don a ci gaba da kamar yadda jihar zamfara an ka samu sabon gwamna da da lawan dare samu haɗin gwiwa tsakanin shi da tunubu su yi aiki a jihar zamfara musamman matsalar tsaron da ke faruwa jihar zamfara tattalin arzikin jihar zamfara a samu haɓakan arziki a dukiyoyi a dawo mu shiga ba da harkokin kamar yadda ka saba kamar yadda ka san jihar zamfara da zaman lafiya da sauransu shi ne ke fata ta da shi su kuma al'umma mu ƙara bada goyon baya ɗari bisa ɗari kar mu dinga musu suka ko bacin shugabanni babu kyau da fata ku tashi lafiya ne na so sai ne kurgui mai gwanjo bakin sauka sau gusau. to mun gode nasiru yanzu kuma za mu je jihar jigawa waye akan layi alaikum salam. alaikum salam wa rahmatullah. Mm. Sunana Hashim Ahmad daga jihar Jigawa karamar hukumar kafin Hausa daga tarayyar Najeriya. To Hashim Ahmad menene ra'ayinka? Eh ra'ayina ina wa wannan shugaban kasa mai zuwa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bashi ikon mulki nagari na kirki kasar nan da muke ciki halin da muke ciki da tattalin arziki da noma da wasu abubuwa ne ya haɓaka shi muke fata a ƙasar mu. To mun gode Hashim da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma za mu je jihar Borno. Waye a kan layi? Salamu alaikum, suna ta zuwa ne daga Maiduguri. To muna jinka. Menene ra'ayinka? Alo? Eh menene ra'ayinka? Eh, Eh, ra'ayi na masu cewa shugaban kasa muhammadu buhari bai taka rawar gani ba mai ne suke saboda halo eh muna jin ka ka ce bai taka rawar gani ba duka ah, irin ayyukan da aka yi na ci gaba baka gani ba harkar tsaro da harkar tattalin arziki da noma cewa bai taka rawar gani ba kawai hasada ne hmm, ok to muna jin ka hmm. saboda saboda duk wanda ya san jihar borno da in ya zo yanzu ya sa abin ya canzu. Mhm. Wato an samu eh, saukin tsaro kenan matsalar tsaro kenan. Mm. Ga shi har za a zo a fara tonon mai saboda shekara da shekaru abin ya tsaya amma yanzu saboda an samu zama lafiya ga shi kayan aiki an kawo za a fara tonon mai to kaga tabbacin cewa an samu kwanciyar hankali kenan. To mun gode yanzu kuma za mu je eh. gashuwa garin gashuwa wato a jihar Yobe waye akan layi. Hello. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana? Habibu ne na Malam Bala Baga Sakka. Ina magana daga Sokoto Tambuwar Local Government. Oh, to Habibu, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu da muke tattaunawa yau? Ina fata Allah ya sa a yi adalci kuma a sa kowanne aiki ba bayan Allah waɗanda suke neman aiki in makaranta mm. da kuma waɗanda ya kamata ba sa da aikin yi a sassaka su a cikin harkar aikin kuma Allah ya taimaki kashin shatima da ahani bola tinubu kuma Allah ya ba mu tsaro a ƙasanmu Najeriya. To amin Habibu mun gode yanzu kuma za mu je jihar Kebbi waye a kan layi. Hello? Hello, muna jin ka da wa muke magana. Salamu alaikum. Assalamu ah, alaikum salam wa rahmatullah. Hafiz. Na'am, da wa muke magana? Yawa. Salamu alaikum, Haji Hafiz. Na'am, na sauraron ka da wa muke magana. To alhamdulillah kuna ta shi shehu Araba Asara ne. To kiran ku To shehu muna jin ka menene ra'ayinka dangane da maudu'in da muke tattaunawa. Yawa. To eh muna jin ka. Mm. to a ganin gaskiya hafiz wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba alayi ta ɗaya kokari amma muna muna roƙon allah ya sa wannan ta asuwaju ta ɗan hi tashi to amin eh muna muna roƙon allah ya sa ta dai hi tashi gaskiya ba laifi ya ɗan yi kokari sosai wallahi to mun mm. gode shehu yanzu kuma za mu je jihar yobe da wa muke magana sunana ya lawan ina magana daga nan garin gata a ƙaramar hukumar jakus ta jihar To ya lawan menene ra'ayinka? Ra'ayina ni a game da gwamnatin Muhammadu Buhari mu yi arewa maso gabar ya mu ce Allah ya saka da alheri Allah shi albarka. Mm. Saboda mun kiri da wurin zaman lafiya mun samu tsaro iya daidai gwargwado wallahi. sa'annan kuma gwamnatin bola tinubu ubangiji allah ya bata ikon yi mana adalci allah ya mana jagora na gari to amin jihar Yobe. To mun gode ya lawan daga jihar Yobe. Yanzu ayi akan layi. To da wa muke magana daga garin Jos na jihar Plateau. Daga yalwan Shandan ne, karamar oh. hukumar Shandan, Plateau State, Nigeria. To, to muna jin ka da wa muke magana. Arslan Muhammad Baba Yaro yalwan Shandan. To Baba Yaro muna jin ka menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne wannan gwamnati da gaskiya ba kushewa ba madalla. saboda gaskiya abinda muke tsammani ba shi muka samu ba to me kuke tsammani wanda ba ku gani ba ko ba ku samu ba mun yi tsammanin za mu samu ci gaba za mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya to gaskiya wasu wuraren in ka ji abin ba a cewa komai to saboda haka ko dai mu yi addu'a ubangiji Allah sa wannan gwamnati za ta zo zaman to mu samu biyan bukata da kwanciyar hankali bakin gwagwaro To baba yaro mun gode da wannan ra'ayi naka. gode ku huta lafiya. To mun gode baba yaro. Yanzu kuma za mu je jihar Sokoto waye akan layi. Hello. Nawa Sokoto a Najeriya kala-kala. A gaskiya fatar da muke yi musamman ma ga sabon shugaban kasa to muna fayi mai fatar alheri ko muna son musamman ma a wannan jiha ta mu Sokoto musamman ma gabacin Sokoto to a magance mana matsalar tsaro da a hali yanzu a hali yanzu kananan hukumomin gabacin sokoto akwai inda yadda suke ganin dare haka yadda suke ganin rana ake ganin suke ganin dare babu babu kwanciya babu kwana babu kwanciya hankali muna kira ga wannan sabon shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya magance mana wannan matsalar tsaro a wannan jiha ta mu sokoto sauran jihohin Najeriya wanda suke fama da wannan matsaloli muna fatar Allah shi mace jagora mai magana bello garba ina sokoto najeriya na gode voa to mun gode bello daga jihar sokoto yanzu kuma waye akan layi to ina ganin mun rasa wannan layin to ina ganin ah, duka duka da haka muka kawo karshen daga wayoyinku in Allah ya kai mu gobe sai a tara domin a kirawo a cigaba da bayyana ra'ayoyi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da kasar birtaniya inda kungiyar kwallon kafa ta newcastle ta kai ga wasannin zakarun turai na baɗi biyo bayan kunnan doki da ta yi da leicester a ranar jiya banza da banza newcastle ta samu wannan matsayin ne bayan share shekaru 21 ta najira wannan nasara na zuwa ne shekara guda bayan 'yan kasar saudi arabia sun sayi wannan kungiyar ta kwallon kafa da ta karkare ta matsayin goma sha ɗaya a teburin kofin premier league ta ingila a shekarar ta gabata newcastle tana matsayin ta uku a premier league yanzu haka da maki 70 yayin da liverpool ke matsayin ta biyar da maki 66 abinda ke nuna ba za ta iya kamo newcastle din ba ana wasa guda gabanin kammala kakar bana ta kwallon kafa ta birtaniya ita ko cin zarafin da 'yan kallo su kawa dan wasan club din real madrid na kwallon kafa vinicius junior a ranar lahadi ta gabata a valence inda da suka kwatanta dan wasan da biri ya kara daukar wani salo a ranar yau inda a yau dinnan 'yan sandar kasar spain suka cafke mutu uku da suke zargi da hannu a cikin wannan lamarin a daidai wannan lokacin hukumar kwallon kafa ta kasar spain duk dai a ranar yau talata ta yi kashedi na gargadi ga alkalin da ke duba kyamara a cikin mota saboda rashayin yin nashi aiki a lokacin wasar na hango masu wucin zarafin vinicius junior a nasa bangaren shugaban kasar brazil lula kasar vinicius junior tuni ya aikawa gwamnatin kasar spain rashin jin daɗinsa akan abin da ya faru ga ɗan wasan ƙasarsa da ke buga kulob din real de madrid na spain ita ko kulob din juventus da tiran da ƙasar italiya ta ƙara samun kuma bayan neman buga wasan zakarun turai a kakar wasannin ƙwallon ƙafa na baɗi wannan ko biyo bayan zare mata maki goma da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar italiya ta yi mata a ranar jiya wannan ko bisa zargin yin sarandan takardu na haraji wannan shi ya wurga ga club na juventus da turin daga mataki na uku zuwa na bakwai a teburin serie a na kwallon kafa na italiya na wannan shekara ta bana sai dai club din na juventus yana iya ɗauka kara da ke iya kan yanke hukuncin karshe har zuwa ranar hudu ga watan jun idan allahu ya kai mu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da labarin wasanni kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa sashin mu yar Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na mayu na sauya ragamar mulkin najeriya daga shugaba muhammadu buhari zuwa shugaba bola ahmed tinubu yaya mutanen najeriya ke auna nasarori ko kasawa shugaba mai barin gado muhammadu buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba bola ahmed tinubu menene tunanin yan kasashen da ke makwabtaka da najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa waɗanne irin matsaloli ne buhari zai baiwa tinubu yaya kuma tinubu zunubin zai tunkare su duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka kada ku yadda a ba ku labari sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice To a takaice a yau talata wani babban jami'in Rasha ya yi kirarin cewa sojojin Moscow sun dakile wani harin tsallaken iyaka daga Ukraine kuma Rasha ta kashe sama da mahara saba'in a wata fafatawa da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi. A cikin yanayin yaƙi yana da wuya a tabbatar da sahihancin ikirarin game da farmakin da aka fara a jiya litinin ko kuma mawa ya kai shi. Moscow dai ta ɗora alhakin harin akan sojojin Ukraine da ke zagon ƙasa. yayin da ita kuma kiev ta ce san ba haka ba ne bore ne daga masu adawa da kremlin mataimakiyar ministan tsaron ukraine hana malia ta faɗa a yau talata cewa 'yan adawar rasha da basu ji daɗin manufofin shugaban rasha vladimir putin ba su ne suka kitsa kai haram da alama wani shugaban kungiyar al-shabab ya tsallake rijiya da baya a wani hari ta sama da sojojin amurka suka kai a somaliya a cewar kakakin rundunar sojan amurka a yankin afirka da ake kira africom a takaice bayan binciken tantance barnar da aka yi a farmakin rundunar africom na tunanin cewa wani shugaban kungiyar al-shabab ya jakkata sakamakon harin abinda laftanar timothy s patrick ya fada wa muryar amurka kenan to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da dadi balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu karl ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc